sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 21 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahra ɗauke da kanan labarai. A yau Alhamis Amurka da kasar Colombia suna wata tattaunawa mai muhimmanci yayin da sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ke kammala wata ziyara zuwa yankin wacce ta hada da mayar da hankali akan manufofi kan masu hijira da tabbatar da tsarin demokuraɗiyya. kasar india na murnar ci gaban da ta samu yin allurar rigakafin covid-19 har biliyan ɗaya a yau alhamis sannan kuma tsohon prime minister australia tony abbott ya ce ya kamata kasar ta kara kokari don tallafawa dimokuraɗiyya kamar kasar taiwan yayin da china ke ci gaba da cusa kanta a yankin pacific na asiya A cikin shirin namun na yanzu za ku ji cewa rahotanni daga jihar Kebbin Najeriya na bayyana cewa an sako talatin daga cikin ɗaliban da 'yan bindiga suka sace a kwalejin gwamnatin tarayya ta birnin Yawuri. Sannan za ku ji cewa taɓarɓarewar tsaro a Najeriya na ci gaba da ɗaukan wani sabon salo inda matafiya jirgin ƙasa ke zargin an kai hari a hanyar jirgin. Daga bisani kuma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki da kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. amma kafin duk waɗannan rahoton nan bari mu fara da muku labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Alhamis, Amurka da ƙasar Colombia suna wata tattaunawa mai muhimmanci yayin da sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ke kammala wata ziyara zuwa yankin wacce ta hada da mayar da hankali kan manufofi a kan masu yin hijira da tabbatar da tsarin demokuraɗiyya. Blinken ya faɗa manema labarai a jiya Laraba bayan ganawa da shugaban ƙasar Colombia Evan Bok cewa ƙasashen biyu suna da fannonin haɗin gwiwa da dama ciki har da sarrafa bayanai ta yanar gizo da fasahar zamani a fannin kiwon lafiya da harkokin noma. ya ce irin wannan haɗin gwiwar zai kasance cikin batutuwa da za su ƙara yin la'akari da su yayin tattaunawar a yau alhamis amurka na son kasashen da ke yammacin duniya da su kara daukan alkawura don tunkara ƙalubalen gaggawa na masu yin hijira ba bisa ƙa'ida ba yayin da take fadada cancantar yin ƙaura zuwa amurka kasar India na murnar ci gaban da ta samu na yin allurar rigakafin COVID-19 har biliyan ɗaya a yau Alhamis. Wani abu da ke nuna an samu gagarumin sauyi daga yadda shirin ya faro da tafiyar wahainiya. India ita ce ƙasa ta biyu bayan China da ta kai yin allurar zuwa biliyan ɗaya a shirinta na yin rigakafi. Ko da yake duk da cewa ta yi nasarar yi wa kusan kashi talatin na al'ummar ƙasar rigakafin, ƙasar ta India na buƙatar gudanar da dubban miliyoyin allurai ga waɗanda suka yi rigakafin karo na farko. yayin da ta nuna damuwar da ke akwai game da babban gibin da ake bukatar cikewa tsakanin waɗanda suka yi cikakkiyar allurar rigakafin jami'ai sun ce suna da niyyar yin allurar ga mutane miliyan 944 zuwa ƙarshen wannan shekarar tsohon prime minister australia tony abbott ya ce ya kamata kasar ta kara kokari don tallafawa demokradiyya kamar kasar taiwan yayin da china ke ci gaba da cusa kanta a yankin pacific na asiya a cikin wani muhimmin jawabi da ya yi a wajen wani taro da ya gudana a farkon wannan watan a tapai ya yi gargadin cewa matsalolin cikin gida a china na iya sa ta rika kai wa taiwan cafka kwanaki kaɗan kafin tafiyarsa china ta tura jiragenta 149 zuwa yankin taiwan a tsakanin ɗaya zuwa hudu ga watan oktoba ya ce ƙawayen Taiwan na buƙatar nuna goyon bayan su a yanzu fiye da kowane lokaci saboda babu inda ake tauye 'yancin walwala da mulki na rashin adalci fiye da abin da ake gani a mashigar Taiwan. Duk da yake baya kan mulki jawabin Abbott ya ja hankalin mutane saboda goyon bayan da ya nuna wa Taiwan matakin da ba a saba gani ba wani tsohon shugaba ya ɗauka akan yadda ake mayar da tafai sani saniyar ware ta fuskar diplomasiya. To madalla a gaida Zahra Aminu Fage. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotanninmu. Rahotanni daga jihar Kebbi da ke arewacin Najeriya na bayyana cewa an sako talatin daga cikin ɗaliban da 'yan bindiga suka sace a kwalejin gwamnatin tarayya ta birnin Yawuri. A ranar 17 ga watan Yuni ne 'yan bindigar suka kai farmaki a makarantar da ke garin na Yawuri mai tazarar kilomita kusan 200 da babban birnin jihar ta Kebbi inda suka yi awon gaba da ɗaliban kusan 63. dan majalisar dattawa daga jihar ta kebbi kuma tsohon gwamna adamu allero ya tabbatar da haka a zantarwarsa da murtala faruk sanyinna a abuja tun lokacin da 'yan bindiga suka kama su muka shiga fafutukan yadda da iya sako su duk inda ya kamata a je 'yan sanda ne wajen ofishin dg sss ofishin chief army staff mun je mun nemi a taimaka a sako wa'annan yaran to allah da bai kaddari a sako su ba sai jiya da dare kuma a sako muna guda mutum talatin ne har yanzu akwai talatin da uku wayanda ba a sako da su ba To a can baya a waɗannan 'yan bindigar sun bayyana cewa kamar ba kuɗi suke so ba akwai wata bukata da suke da ita kamin su sako waɗannan yaran shin wannan wace bukata ce an biya musu ita ko koko a'a kuɗin ne aka biya aka karɓo waɗannan yaran gaskiya ne sun ce ba kuɗi suke so ba abin da suke so ya za a yi ne a zauna da su a samu zaman lafiya ba yankin jihar kebe kaɗai ba har ma zamfara sokoto katsina kaduna niger kuma akan haka a ofishin dj sss suka hau tattaunawa da su kuma duk iya kokarin da ake yi a samun biyan bukata shi dj sss ya yi hasali ma shugaban kasa ba shi dama duk hanyar da za a bi a samu zaman lafiya a waɗannan jihohin an ba shi dama ya je ya tabbatar da an samu zaman lafiya ba wanda ya ba su kokobo eh har yanzu distinguished senator a can baya shi wanda jagoran wanda ya sace ɗaliban ya saki wani faifan bidiyo a shafukan sada zumunta inda yake nuna cewa akwai mutanensa da aka tsare wato jami'an tsaro suka kama su suka tsare wanda kuma ya ba da sharaɗin cewa lalle lalle sai an saki waɗannan mutanen nashi kamin saki waɗannan yaran shin an saki waɗannan mutanen nashi gaskiya ban da hakikanin sanin ko an saki mutanen shi ko ba saki mutanen shi ba ko ban yi an sake su ba saboda ba zai yiwu ka kama bandit wanda ya kashe mutane ba ka ce ka sake shi ba ah, ni dai sani na. suna son a zauna lafiya kuma akan haka aka fara tattaunawa tare da su suka fahimci jami'an tsaro kuma suka sako wayannan yaran guda talatin kuma za a ci gaba da tattaunawa da su har a samu sako sauran wayanda ke hannunsu abin da suke so ya za a yi ne su dawo cikin gari su zauna ba tare da an tsangwame shi ba ba tare da an kama su ba. zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jima a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 bayan haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafuka mu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga zahar ta dawo da karashen labaran duniya. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin yana ziyara a Brussels inda ya halarci taron ministocin kasashen tsaro na NATO a ranakun Alhamis da Juma'a. Taron da ke tattaunawa kan batutuwan tsaro a Afghanistan rikici da Rasha da kuma tsare-tsare da suka shafi fasahar zamani. bayan da ya isa kasar austin ya wallafa a shafin twitter cewa na zo nan don taimakawa ci gaban dakarun tsaro na neto da kuma tabbatar da cewa an shirya kawance don kalubalen da ke nan gaba babban sakataren kungiyar tsaro ta neto james stoltenberg ya ce ministocin tsaro za su tattauna kan hana afghanistan zama mafakar 'yan ta'adda tare da tabbatar da cewa an kwashe 'yan afghanistan a yayin gagarumin aikin jigilar 'yan kasar don a tsugunar da su a kasashen mambobin kungiyar ta neto austin ya yi bulaguran zuwa belgium daga romania inda a ranar laraba ya ce gwamnatin biden ta ƙudiri aniyar ƙarfafa alaƙarta da yankin euro atlantic yayin da za ta kare yankin gabashin neto madalla a gaida Zahra Aminu Fage da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Taɓarɓarewar tsaro a Najeriya na ci gaba da ɗaukar wani sabon salo inda matafiya a jirgin ƙasa da ke zirga-zirga kan hanyar Abuja zuwa Kaduna suka yi zarge 'yan bindiga sun kai hari a hanyar jirgin. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. a jiya ne wasu matafiya a cikin jirgin kasa da ke zirga-zirga kan hanyar abuja zuwa kaduna suka yi zargin cewar 'yan bindiga daɗi sun kai hari kan layin jirgin malam suleiman ahmad wanda ya tafiya a cikin jirgin kasar yau da safe ya min karin bayani To abin da ya faru yau na ban tsoro shine jiya da daddare jirgin da ke tasowa daga Abuja karfe shida nan a tsakanin Rijana da wani ƙauye dutse dan wannan tsakanin wanda yake kowa ya sani akan cewar ya fi ko ina rashin tsaro ko kuma ya fi yan ta'adda. To a dan wannan tsakanin mun zo za mu wuce sai muka ji gargada mai karfi. To a ƙarshe dai jirgin mu ya tsaya a hau jirgin karfe bakwai saura kwata din nan na safi yau. To tsayawan wanda muka yi muka yi wajen minti arba'in da wani abu da yake daɗe wanda ya ya ba tambayan juna me ke faruwa to a ƙarshe dai muka fahimta akan cewar maga yadda muka samu labari shine bom aka sa wanda yake bom din nan ya tashi ya fasa hanyar jirgin guda ɗaya to da ya fasa hanyar jirgin guda ɗaya har ya fasa tankin jirgin ya fasa gilashi inda yake direban jirgin yake wanda yake shi jirgin na jiya ya wuce har ya yi tafiya na kilomita kamar sha biyar ya tsaya to wannan abu ya tada wa kowa hankali domin lokacin kamata mu ɗauka mu so abuja sai zama da bamu so ba sai wajen goma da kusan rai wanda yake ya kamata tun karfe tara mun iso to abin da ya faru kenan kuma wannan abu ya tsoratar da kowa saboda mutanen da ke cikin jirgin kamar yadda ka sani mutane ne masu ɗumbin yawa tun da yake tafiya a hanya hanya ya gagara saboda rashin tsaro wanda yake ina da hoto na bidiyo ga mai duk ya zuzube ga gilas din ya fafashi. Tuni kuma hukumar kula da jiragen kasa ta Najeriya ta dakatar da zirga-zirgar jiragen kasan daga nan Abuja zuwa Kaduna ko daga Kaduna zuwa Abujan. Wani babban jami'in hukumar jiragen kasa ta Najeriya wanda ya tabbatar min da dakatar da zirga-zirgan ya ce wannan ya faru saboda suna gyare-gyare ne. Eh, gyare-gyare muke yi muna gyare-gyare ne akwai gyare-gyare da suka taso musu bayanin kenan da na muka akan gyare-gyare muke kawai to amma ran kai dai akwai batun da ke cewar yan bindiga sun kai hari akan jiragen naku a ba da ne akan wannan ban da ne akan wannan a babu ba da ne aka wuce ba eh shi ma kakakin yan sandan jihar Kaduna Mr Muhammad Jalige da na tuntube shi ya ce ba abin da zai ce da ni sai dai in tuntubi sashin yan sanda masu kula da jiragen kasa to ko mai masana tsaro ke cewa kan haka Dr. Yahuza Ahmad Getso kwararre ne kan sha'anin tsaro a Najeriya. Wannan magana ta kai hari ga jirgin ƙasa idan ma hukumar ma'aikatar da take kula da wannan bangare ta ce ba haka bane to ina da tabbacin cewa daga baya za ta fito ta amsa. Bai zo min da mamaki ba ko kaɗan. na sha yin magana a kan cewar tashi tsaye a yi abin da ya kamata waɗannan 'yan bindiga daɗi da kuma sauran waɗanda suke da adawa da zaman lafiyar ƙasar suna yi wa ƙasar wato zagon ƙasa fiye da yadda ba a tunani hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To madalla a gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato lafiya uwar jiki da wakiliyar Hauwa Umar ke shirya mana. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan male menopause. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita bangaren iyali da ke Bipos Hospital a babban birnin tarayya Abuja wato Dr. Abu Yazid Bashir. To likita yau da ya zami magana ne akan abin da ake cewa mil menopause. Shin menene ma ake kira mil menopause? Mil menopause shine yayin da dan adam namiji ya kai waɗansu shekaru zai zama cewa akwai wani sinadari hormone na maza androgens ana kira abin testosterone yakan yi ƙasa fiye da yadda yake bayan daga shekara 35 yakan fara yin ƙasa to wani lokaci sai zama ya shafi su rayuwar dan adam din musamman wajen saduwa da iyali zai iya zama to shine dai a takaice haka eh. shin daga wannan 35 din ne yake fara yin kasa ko kuma a wasu mazan akan samu kafin a kai wannan shekarun ko kuma bayan an wuce wannan shekarun yawanci sai bayan an wuce wannan shekarun amma yana iya faruwa a samu daga wannan shekaru don amma yawanci sai bayan an wuce kuma namiji yakan iya zama da shi eh, wannan sinadari hormonin rayuwanci cikin dogon rayuwa wato ya kai shekara hamsin sittin bai samu matsalan ba. Wata alama namiji yake fara nunawa da yake nuna wannan abin na tunkaransa ko kuma mil menopause na tunkaransa. To za a gani wani lokaci yana abin da muke kira mood swing wani lokaci he looks happy yana cikin farin ciki wani lokaci yana bakin ciki kuma wani lokaci he look depressed wato kamar yana cikin damuwa ba shi da kuzarin harka da jama'a wani lokaci he looks irritable wato da an mishi abu sai ya hau fada wani lokaci yakan yawan mantuwa wani lokaci za ga eh, naman jikin shi tsokan jikin shi ya zama ba shi da karfi wani lokaci zai ƙara nauyi zai ƙara kiba to wani lokaci zai samu nono namiji zai samu manya-manyan nono wani lokaci zai sami rashin bacci zai zama baya iya bacci wani lokaci zai zama sau da yawa cewa a dandanan ya dan wani abu sai ji ya gaji sannan zai samu low libido a wannan low libido kuma shine wato ba shi da kuzarin saduwa da iyali ko kuma ya zama a zakarin shi ba ta da ƙarfi saboda haka baya iya saduwa da mace yadda ya kamata kuma baya iya concentrate idan yana so ya abu ya ya ya ya ba mai da hankali ya yi abin da ya kamata sannan akan samu kashin mutum ya yi ya yi taushi ya zama bashi da karfin da ya kamata kasusuwan jikin dan adam to shine a yawancin abin da yake damu to a likita menene ma bambancin abin da ake kira menopause da kuma andropause to bambancin su a menopause na mace ne akwai sinadari wanda ake kira estrogen shine yake tafiya ƙasa ko ma ya tafi ga baki daya saboda akwai ovaries wajen da ake kyankyashe kwan mace idan ta kai waɗannan shekaru wanda ya kan fara wani lokaci daga shekara arba'in zuwa arba'in da biyar idan ta kai waɗannan shekaru sai ya zama shi ovary din ya ya tamike saboda haka nan baya fitar da wannan sinadarin estrogen shine kuma ƙarshen abun sai ya zama bata yin al'ada shi ko namiji shi kuma testosterone ne wato sinadarin sunan shi kenan nan shi kuma yake yin ƙasa saboda haka nan ana bukatan ita na mace ba a bukatan sai dai idan tana so ta zama yarinya za a iya mata amfani da uh, waɗansu uh, ana cewa hormone replacement therapy waɗansu sinadarai wanda suke kamar shi estrogen sai sa jikinta da uh, gabaki ɗaya ya canza ta zama kamar budurwa. likita shi menopause ya yake da alaka da daina haihuwa ga namiji? To shi namiji zai daina haihuwa abubuwa idan abin ba a yi magani ba har ya kai matsayin da ba zai iya saduwa da iyali ba ko kuma ya kai matsayin da su ma 'ya'yan haihuwan spams kenan su ma ba za a iya producing nasu ba to shine dalili kurin amma muddin da namiji yana da isasshen wannan sinadari na testosterone kuma yana da karfin saduwa da iyali to zai iya haihuwa muddin rayuwar shi. To misali idan namiji ya kai wannan abin da kai bayani da menopause din tun da kai bayanin cewa ba wai ya daina haihuwa ba ne. Eh. Akwai yiwuwar cewa akwai magungunan da za a bashi a asibiti ya zo ya zama kuma ya dawo daidai? Kwarai kuwa su waɗannan sinadarai ko wannan sinadari na testosterone shi ake sawa akwai hanyoyi daban-daban akwai wanda ake sa shi kamar implant ake kafawa a jikin eh, duwawu akwai eh, eh, cream da ake shafawa akwai allura da ake yi su hormone din testosterone akan iya wa mutane domin su samu A su dawo da kwarjinin jikinsu yadda yake. To likita kayi maganin cewa daga shekara yawanci in an wuce bayan shekara talatin da biyar ne namiji yake fara wannan sinadarin yake yin ƙasa a jikin namiji. To akwai wasu magunguna ko kuma akwai wani taimako da likitoci kuke yi a asibiti domin ganin cewa daga wannan shekarun ya fara ko shan magungunan nan ko motsa jiki domin kada wannan matsala ta same shi? To dama abin da ke taimakawa idan ana shan ana waɗannan magunguna akan gaya wa mutane su dinka yin exercise suna cin abubuwan da ya kamata kamar su ganyayyaki vitamins saka da minerals yana taimakawa amma kar su zama irin masu lalaci ne wanda ba sa motsa jikinsu motsa jiki kwarai yana taimakawa mutum ya koma da rayuwar shi yadda ta kamata to likita me ke faruwa a jikin namiji ma a lokacin da ya kai shekara hamsin to ba lallai bane amma dama akwai abin da muke cewa effect of tear and wear kowane gefe na jikin dan adam shi ma zai gaji saboda haka nan ba abu ɗaya ba ne zuciya za ta iya gajiya ah, hanta za ta iya gajiya koda za ta iya gajiya musamman idan ana cin waɗansu abubuwa wanda zai cutar da waɗannan abubuwa amma idan mutum yana exercise yana motsa jinin shi sosai yadda ya kamata kuma yana cin abincin da ya kamata zai iya dadewa a rayuwarsa yana da lafiya To likita musamman ma da kai bayanin cewa don masu sauraro na san za su in an ce male menopause za su dauka daga shekarun da namiji ya kai ya daina haihuwa ne. Shin akwai wasu shekarun da namiji yake kaiwa ya daina haihuwa ko kuma shi namiji baya iya daina haihuwa musamman ma da kai bayanin cewa mace in ta daina al'ada kenan babu kwayaye da za ta kyankyashe to shi ma namiji yakan daina haihuwa to shine ne abin da nake magana idan har shi sinadarin na maza din ya kai ah, matsayin da ba zai samu kuzari ma ya sadu da mace ba ta ina ne zai haihu idan ba zai iya saduwa da ita ba sai dai a yi IVF a ɗibi a ɗibi sperm din nashi a hada da kwanta a waje a kyankyashe shi sannan a mayar da shi cikin macen amma idan ba ka ba shi da karfin da zai iya abin nan saboda a wajen saduwa namiji lokacin da zai kawo yana amfani da karfi wani karfi yana zuwa mishi wanda zai sa shi maniyin da yake fitowa da shi ya fito da karfi wanda za a hankala shi ya tafi wajen da zai je zai sadu da kwai din har a samu kwan da shi sperm din su hadu su zama da ko su zama ah, abin nan wanda za su zama da dai a takaice to kenan a likitance ba wani shekaru da za a ce a'a namiji ya tsufa ba zai haihu ba to lokacin da namiji kurin ba zai iya haihuwa ba lokacin da ba zai iya saduwa da ya mace ba likita daga karshe wace shawara za ka ba wa mutane jama'a masu sauraronmu musamman ma iyali domin kare kansu daga irin cututtuka da ake iya cin karo da su musamman ta hanyar saduwa da sauransu to shi dai rigakafi ya fi magani muddin ita mace ta yi namiji kanta namiji ya ya kare kanshi ai ba wani maganar saduwa a samu da wani cututtuka to saboda hakan nan amma namiji zai iya saduwa da mace ko kuma ya kasa saduwa da mace ko saboda dadewa da da zama tare ko kuma saboda irin wannan matsala na wannan sinadari na testosterone duk zai iya faruwa saboda haka abin da yake da kyau shine idan mutum ya gaina da waɗannan matsaloli da na zayyana to lalle ya kamata ya samu likita ko ya same mu sannan mu san irin abin da za mu bincike a kai sannan mu san irin abin da ya kamata ya yi amfani da shi ko ya dinga yi. To masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako amma kafin mu yi sallama da ku za mu amsa wasu daga cikin tambayoyin da kuka aiko mana wannan ya ce ni idan na gama fitsari sai jini ya zo kuma da ina iya jima'in aure sau biyar zuwa sau shida a dare daya amma a kwana a tashi yau ko sau ɗaya bana iya yi a yanzu sai in kai mako daya ko biyu ba labari likita ina mafita tambaya daga muhammad tukur daga ilorin a jihar kwara to likita gare ka wannan alaman da jini yake fitowa akwai wata matsala wanda ya kamata a bincika saboda haka sai a je asibiti a bincika me yake kawo wannan matsala din saboda haka idan aka samo abin da yake ke kawo matsalan sai a bada magani a kai kuma bayan haka shi ma na maganar saduwa da iyali shi ma wata matsalan ne ko kuma daɗewan zaman aure shi ma yakan kawo irin wannan abu saboda haka nan idan aka sadu da likita wanda ya san harka din zai iya taimaka da wannan matsalan insha Allah za ta warware. To masu sauraron mu duka duka abin da zamu ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako kuma da fatan an ji kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Abu Yazid Bashir Rabi'u ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To masu saurare yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau wanda ya fito daga gurin Shehu Adamu Rijau ya ce, Hakika yadda 'yan bindiga suka sako ƙasarmu Najeriya gaba suna yin yadda suka ga dama a duk lokacin da suka ga dama. Abin akwai damuwa sosai. Ya kamata dai shugabanninmu su tashi tsaye domin a gaskiya kyale su da aka yi ne ya sa suke aikata waɗannan aika-aikar a kowane lokaci. Shi kuwa mai wasiƙa ta gaba faruku mahe roga daga ƙaramar hukumar shagari ta jihar Sokoto ya ce salam VOA Hausa don Allah ku bani dama in yi kira zuwa ga gwamnan jihar mu ta Sokoto wato Aminu Waziri da ya janye wannan dokar ta kashe layukan waya a yankinmu domin kuwa bai da wani amfani. ganin cewar waɗannan 'yan bindiga suna ci gaba da cin karensu babu babbaka kuma suna samun damammaki na azabtar da mu a rashin waɗannan layuka na waya balle mu kai ga kiran jami'an tsaro don haka ya kamata a gaggauta ɗaukar mataki da ya dace shi kuwa aliyu muhammad ɗan fulani daga jihar zamfara cewa ya yi salam muryar amurka hakika ci gaba da yin shari'ar Namdi Kanu da za a yi a yau. Muna fatar kotu za ta gaggauta yanke mishi hukunci mai tsanani domin hakan ya zama izina ga na baya. Wasiƙa ta gaba kuwa ta haɗin gwiwa ce wanda suka ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Fatan alkhairi ga duk ma'aikatanku. To muna fatan wannan ziyara da shugaban ƙasar Turkiyya Rasif Tayyip Erdogan ya kawo kasanmu. da Ghana wadda suka yi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari to Ubangiji Allah ya sa ta haifar da ɗa mai ido ta kuma zama sanadiyar inganta tsaro da demokradiyya a tsakanin ƙasashen biyu. Saƙo daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabiu da Kota Dunari sai Umar Baban Yaya. kafin mu karkara shirin namu ga zahar nan da takaitattun labarai. Alhamis Amurka da kasar Colombia suna wata tattaunawa mai muhimmanci yayin da sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ke kammala wata ziyara zuwa yankin wacce ta hada da mayar da hankali kan manufofi a kan masu yin hijira da tabbatar da tsarin demokuraɗiyya. Blinken ya faɗa manema labarai a jiya Laraba bayan ganawa da shugaban ƙasar Colombia Evan Bok cewa ƙasashen biyu suna da fannonin haɗin gwiwa da dama ciki har da sarrafa bayanai ta yanar gizo da fasahar zamani a fannin kiwon lafiya da harkokin noma. ya ce irin wannan haɗin gwiwar zai kasance cikin batutuwa da za su ƙara yin la'akari da su yayin tattaunawar a yau alhamis Kasar India na murnar ci gaban da ta samu na yin allurar rigakafin COVID-19 har biliyan ɗaya a yau Alhamis. Wani abu da ke nuna an samu gagarumin sauyi daga yadda shirin ya faro da tafiyar wahainiya. India ita ce ƙasa ta biyu bayan China da ta kai yin allurar zuwa biliyan ɗaya a shirinta na yin rigakafi. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake damu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya na gabatarwa da Julie Lathis Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a shirinmu na dare.